daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro mu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 30 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato ɗaya na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya. Akalla fursunoni bakwai suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari da ke arewacin kasar Brazil. wani jirgin saman sojan pakistan ya faɗo inda akalla mutane goma sha bakwai suka mutu sannan masu rajin ganin mulkin demokuraɗiyya ya tabbata a ƙasar a yankin hong kong sun kutsa zuwa cikin tashoshin jirgin ƙasa inda suka hana mutane fitowa daga cikin jirage to a najeriya kuwa masana sun fara tsokaci ne dangane da yawaitar har-haren da mayakan boko haram ke yawan kaiwa a arewa maso gabashin ƙasar a 'yan kwanakin nan da sun hujjar da yan wannan masu a yan boko haram din ke bayarwa shi ne wani ɗaukan fansa suke ke kuma da sojoji sun kake musu wasu mutanen su a cikin wani yan kwanakin abinda suke faɗa kenan. To a can ƙasar kamar kuwa mabiya mazhabar shi'a ne suke tofa albarkacin bakin su dangane da haramta kungiyar IMN ta 'yan shi'a a Najeriya. wannan a wajen gwamnati daidai aikin ta ta yi ga cewa tsare-tsaren da malam zazzage yake yi daidai da inda ita take so ba ko inda kasa yake so a tafiya sannan za ku ji cece kucin da ya kunno kai dangane da sabon lasisin tuki da hukumomin Nijar suke shirin fitowa da shi muna kuma tafa da shirin noma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum akalla fursunoni bakwai suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari da ke arewacin kasar brazil a jiya litinin an dai fara boren ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin altamira da ke arewacin jihar fara shugaban gidan yarin jihar jarbas baskolos ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata ƙungiyar fursuna mai suna commando classy a su ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na ƙungiyar commando bameho hotunan bidiyo da hotunan da wata kafar yada labarai ta yankin ta nuna yadda wuta take fitowa daga gidan yarin hukumomi sun ce mutum sha shida daga cikin 'yan fursuna da aka kashe duk an yanke musu kai ne majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin afghanistan da sojojin ƙungiyar nato sun haura yawan adadin mutane da ƙungiyar taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. a jiya litinin da ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a ƙasar ta afghanistan ya fitar da wannan rahoton da ke nuna cewa baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jumlar fararen hula 717 wannan yana nuna an samu ƙarin kashi 31 cikin 100 idan aka kwatanta da yawan fararen hula da aka kashe a shekarar 2018 lokacin da aka kashe mutane da talatin ɗaya wanda 'yan ƙungiyar taliban tare da wasu ƙungiyoyi masu tsaurin addini suka yi mafi akasarin mace-macen dai sun faru ne a cikin hare-haren jiragen sama da sojojin gwamnatin afghanistan da takwarorinsu na nato suka kai akalla mutane sha bakwai suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan pakistan ya faɗo ƙasa jiya da daddare a garin rawalpindi inda nan ne headquarters sojojin ƙasar jirgin dai yana aikin horarwa ne a lokacin da ya fada kan wasu gidaje da dama a wani ƙauye da ke wajen garin kuma ya fashe da ya kama da wuta a cewar wata sanarwa daga sojoji daga cikin waɗanda suka mutu har da ma'aikatan jirgin guda biyar da kuma fararen hula aƙalla mutum goma sha biyu yayin da kuma wasu fararen hula goma sha biyu suka ji raunuka har yanzu sojoji ba su faɗi dalilin aukuwar haɗarin ba. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya mika saƙon ta'aziyya da jaji ga waɗanda suka mutu ko suka jikkata a lokacin wannan bala'i. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin ganin mulkin demokuraɗiyya ya tabbata a yankin Hong Kong sun kutsa zuwa cikin tashoshin jirgin ƙasa inda suka hana mutane fitowa daga cikin jiragen. An dakatar da jigilar mutane a wasu tashoshin wanda hakan ya sa mutane eh, mutane bin dogon layi don shiga motocin bas kyauta don isa wasu tashoshin jirgin. an samu arangama tsakanin masu zanga-zanga da matafiya da ransu ya ɓaci sanadiyar irin tsaiko da suke kawo musu na rashin isa wajen aiki da wuri zanga-zangar ta tashi daga ainihin abin da ya kawo ta na tun asali neman a dakatar da gabatar da dokar mika mutane da suka yi laifi ga kasar china don a hukunta su zuwa zanga-zangar neman kyautata mulkin demokuraɗiyya da kuma kawo ƙarshen matsi da beijing ke yi a yankin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da Najeriya inda bayan har-haren da aka fuskanta daga mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar a 'yan kwanakin nan. Masana a fannin tsaro sun fara tsokaci dangane da dalilan da suke ganin suke haifar da farfadowar har-haren kamar da za ku ji a wannan hira da muka makai da kaftin abdullahi adon bakoji mai ritaya sun hujjar da su yan wannan masu a yan boko haram din ke bayarwa shi ne wani daukan fansa suka yi kawai sojoji sun kashe musu wasu mutanen su a cikin wannan yan kwanaki abin da suke faɗa kenan wadda ta san wannan ba zai zama hujja ba tunda misali ma in ma daukan fansa ne tunda a matsayin na masu claiming masu alhazai kiraki masu ikirarin cewar su shari'ar musulunci suke ta su kaddamar ko kuma abubuwan suka suna yin su ne bisa shari'a to kai an kashe ma misali mutum tara kamar yadda suke faɗa duk mutum sun kashe mutum hamsin da wani abu za ga wannan sauran arba'in da ɗayan ariyar masu naira ta wannan daji su zama mun ɗauka a irin yadda su yaɗa manufofin su ne kenan duk da mun san ba ma haka ɗin ba ne. da kuma tambayar da kai misalin cewar mu yake kawo haka so gaskiya a kulliyomin da mun cewa muke yi lalle a kara matakin tsaron nan a kara jajircewa saboda su mutane ne waɗanda ba abin yadda ba ba za ka tafi da kawai ka ce ayi shi kenan kamar an samu zaman lafiya shi nan a daina bibiyan al'umuransu ko ana ƙara kula a'a dole sai an zage dansu an ƙara kula saboda an tabbatar da addama mulkushe su gaba ɗaya ba. Kaftin mm. a wasu lokuta wasu na ɗora laifi a kan su dakarun tsaron Najeriya a kan cewa wani lokaci sukan zauna sai an takale su sai su masu takala. Ana cewa wato kenan me yasa ba za a je a nemi inda suke ba a far musu a karar da su ko kuma a murkushe su sai an jira sun kawo hari sai kuma a ce za a je su ma a ɗauki fansa me yasa kake ganin hakan ke faruwa? to wannan kan ayoyin hajji muhammadu kadir abu ne wanda ni da kai inda mun ta tattaunawa akai gaskiya cewar na bangaren na matakaki kenan na jami'an tsaron misali mun ta tattaunawa gaskiya saboda a tsitsanin gaskiya sai mu ce kamar sakaki ne tunda ba haka ya kamata ba tunda ka san mutanen nan akwai su ba wani halittu ba wasu ƙari ba sai me yasa ba za a je a same su ba inda suke a cikin muke a gama da su a yi ta kare gaba ɗaya cikin kenan an huta irin wannan abin ya taɓa faruwa gaskiya a shekara wato alif ɗari tara da tasa'in da tara wato a wannan a san ke kenan aka yi ta shirya wani abu haka za a je a general attack a can yankin da abubuwan ke za kamar wato misali irin wannan yankin mai duburi da yobe da adamawa misali mm, an shirya wani hari da za a kai shi da a kai da da yake aka yi ta aka yi ta lokaci wanda suka san wannan lokacin sun san abin da ya faru aka shirya aka tura a je a cikin musu gaba ɗaya a kai su bango a tura tsar karshen mamaye riba tsakanin Najeriya da Guinea Conakry da nan to aka yi ta aka yi ta ɓata lokaci har mutanen nan su da suka yi nasara suka zo har sai da suka kama gidan shugaban kasa na Sierra a wannan lokaci. kaftin abdullahi adamu bakoji kenan mai ritaya mai fashin baki a fannin tsaro to shugaban mabiya mazhabar shi'a a ƙasar kamaru sheikh abdulkamil abbas ya ce ba mazhabar shi'a gwamnatin najeriya ta haramta ba sai dai kungiyar 'yan shi'a ta imn da sheikh ibrahim azizaki ke jagoranta a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilinmu muhammad awal garba da ke kamaru abin da gwamnatin najeriya ta aikata a gaskiya ban goyon bayan shi don ba adalci a ciki shi ne rashin adalci da ni nake nufi a nan nake gani na farko abin da suka yi wa wannan malami da shi da iyalansa da kuma kulle shi shi ne na ya samu lafiya na duk ɗan ƙasa ma don ya samu lafiya amma gwamnati ba ta yi iltifati ta wannan shashin ba amma kasancewan gwamnati yau ta cire rajista na wannan kungiya ba shi ne yake nuni cewa wai gwamnati ba ta san shi a Najeriya ba dama wannan kungiya gwamnati ne ta ba ta rajista ita wannan gwamnati gwamnati ita ne kuma yau ta zo ta kwace rijistar nan ta ce ba ta yarda da ita ba wannan daidai ne da gwamnati ko ta yarda da ita ko ba ta yarda da ita ba domin dama can ita ta fara yarda da ita yanzu kuma ta ce a'a a kowane kasa irin wannan yana faruwa har a gar a wayansu kasashe yan siyasa ma kungiyar siyasa ma ana cewa yau ba ba yarda da ita ba kwace mata rajista wannan a wajen gwamnati daidai aikin ta ta yi ta ga cewa tsare-tsaren da malam zazzagi yake yi daidai da inda ita take so so ba ko inda kasa yake so a tafiya kuma ni kaina ba wai ina goyon bayan malam eh, ɗari da ɗari ba ne akwai abubuwa da yawa da ya riga ya wuce bara mu dawo kai ba wanda ko mu ma ko zamanin da muke karatu a kasan iran da wa'yansu ɗaliban ma na ɗan najeriya in ba mu dinga goyon bayan wa'yansu tasarrufatu wa'yansu abubuwa na malam ba domin na farko mutum ne kuma yana ba masumi ba don akwai wa'yansu gaskiya kurin da aka dinga yi da kila wa'annan kuren ne ya kawo wannan abubuwan da ya faru yau na ya faru jiya kai amma bayan wannan kungiya ta malam akwai wayansu kungiyoyi kuma na 'yan shi'a ne kuma tana da rajistan gwamnati da suke nan su yau har yau ba sa da problem da yake su ba su samu ba su yi irin wannan kuren ba ba sa da problem saboda haka masu cewa wai gwamnati ta tsayar da shia a Najeriya gwamnati ba ta na farko ba ta da ikon tsayar da shi a Najeriya domin maganan addini ne amma kungiya na shi'a ko wacce ce gwamnati tana da wannan ikon in wato yanzu malam ah, kana ganin cewar dai ah, gwamnati ba ta yi karan tsaye ga shi'a ba amma ta yi wa shi'a zazzagi ne takunkumi kenan ko? Yawwa ita takunkumin ta kungiyan azazzagi ta yi mawa azazzagi da kungiyan shi. wato wannan ba zai zama wani matsala ba kenan ga gwamnatin kasar Najeriya. Matsala dangane ga shi'awa wato shi'awa su tashi eh. wannan bai taso ba ba za su taba tashi ba tun da ba shi an cin su aka hana su ba kungiyan wata kungiya daga cikin kungiyoyin su ne. sheikh abdul kamil abbas shugaban mabiya mazhabar shi'a a ƙasar kamar kenan to a jamhuriyar nijar muhawara ce ta kauri a ƙasar bayan da hukumomin sufuri suka umarci masu ababen hawa da su musanya lasisin su da wani sabon fitowa tare da biyan wasu makudan kudade ga kamfanin da aka baiwa kwangilar sabunta lasisin yayin da wasu 'yan kasar ke nuna damuwa game da hanyoyin da aka bi wajen bayar da wannan kwangila ta dubban miliyoyin sefa wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani a ranar 18 ga watan yulin da muke ciki ne ministan suhurin nijar karijo mamadu ya ba da sanarwar bullo da wani sabon lasisin tuki da aka kira na zamani saboda haka ya ɗibar wa masu ababen hawa wa'adin shekara ɗaya wato daga ranar 22 ga wata su masanya tsohon lasisin ko kuma su fuskanci hushin hukuma sai dai a taron manema labaran da suka kira ƙungiyoyin direbobi sun yi watsi da wannan tsari ga mace muhammadu shine sakataren wannan haɗaka. lasisin tukin mota da an ka yaddo sabon yayi sabo koko a gyara wannan bamu ce ba mu yarda shi ba amma cewa a ce duk wanda adda lasisin tukin mota sai ya je cikin shekara guda ya je saki muka ce ina dalili tunda da muka samu wannan lasisin tukin mota ba ba na shabu bane ba sata su muka yi ba na gwamnati ce ta bamu kuma mun biya diyya gwamnati kuma mu a matsayin mu na durobobi wannan lasisin tukin mota shine digiren mu kenan ba za a ce mu sake digire kuma ba da kuɗi wani tambar da wani abu ba za mu rama wanda ya ga dama yake son ya sake sabo ne zai sake wa'anda suke ba samu suke je nema tunda samun sare ne a basu amma ba mu yarda da wannan yaudara ba da suke bayar da haske akan dalilan bullo da wannan sabon lasisi daraktoci a ofishin ministan suhurin Nijar ta bakin daraktan kula da sha'anin doka Adam Zakari cewa suke wannan farmi da kuka sani wancan na da ana iya yin wanda ake cewa fo farmi gadir farmi wanda ba na gaskiya ba ba service kin da ya kamata a yi farmi ba sai a yi su mu service kin na minister da transport mu sani ba ya zama kuma shi police ba ya ba baganiya an zai duba ko farmin gaskiya ne ko ba na gaskiya ba amma da wannan farmi sabo da aka yi police za a ba su wani inji wanda in sai ka tambayi farmikinka za su aska da wata hutula ko da injin su sa shi su gani in na gaskiya ne in ba na gaskiya ba kuma wani abanta jikin shi wannan farmikin kun gan shi karami ne wancan farmekin wani gamin baya shiga ma kankanin ajihu yayin da daraktoci ke kare manufofin ministan na suhuri su kuwa ma'aikatan kwadago a ofishin ministan na da tunanin da ya sha bamban da irin wannan domin a cewar su cikin yanayi mai cike da hazo aka bayar da kwangilar buga sabon lasisin kamar yadda sakataren yada labaran kungiyar sanfat umar musa ke bayyanawa muna son zamani mai asayar za a zamani ai ko kwangilar aka bada munan duk sai da muka bi duka conseil da ministre na 2019 2018 ba mu ga kwangilar inda aka communication ta ga conseil da ministre akwai wa'ansu wuri ma manya-manya inda ake harkar doka ta kasa kamar su journal official ta can muka tai ba su da labarin wannan rashijiniya har yanzu ba inda aka yi ta nan take ministar koyi cikin kofar an aji. jika goma sha tara da dala arba'in na sefa ne ake tazar duk wanda ke fatan musanya lasisin sa don samun sabon lasisin na zamani mai wa'adin shekaru biyar sai dai a jiya litinin an sanar cewa farashin ya fado zuwa jika goma sha hudu na sefa a bisa umarnin hukumomi yayin da wani labari da dumi sa ke cewa an jingine ayyukan buga lasisin har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba tukun. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 wato 4 da minti 17 kenan a can birnin na mai da ke jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirin noma. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji ƙarashin tattaunawar Faisal Sani Bala. da abdulwahab Muhammad a kan na'urar kiwon kifi a zamanance da ya samar a jihar Bauchi. Shi kuma wannan din shi ma dai yanzu shi ne makaranta ta bani kuɗi ta ce a haɗa. Shi wannan da aka haɗa din kuɗin dai bai dai yawa sosai ba gaskiya. Sannan mu je jihar Adamawa domin jin ci gaban bayanin shugaban kungiyar manoma na arewa maso gabashin najeriya alhaji abubakar sadiq daware eh, eh, jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya wanda wanda za a ɗauki mataki a bincike shi in mutum na kwarai ne a bar shi ci gaba da aikin shi in ba mutum na kwarai ba ne ai zai kama hanyarsa ya bar inda kuke ko kuma a haɗa shi da jami'an tsaro su san matakin da za su ɗauka a kan shi saurare lafiya To madalla bari mu ɗauko shirin daga jihar Bauchi domin jin karashen tattaunawar Abdulwahabu Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar yin kiwon kifi a zamanance. Amma yana da kyau idan ya zamanto kamar kai a kusan zamu ce yanzu shine na farko a eh. dai gani na kuma a Najeriya da aka yi wannan abu. To baka da burin ka ga ka kawo su ka koya musu. Eh, ko shakka babu kasantuwa na malamin makaranta na ko kuma na ce karamin malami a makaranta ya zamanto ba ni ni kadai ne na iya abu ba amma ya zamanto duk wanda nake koyar da shi na dinga koyar da shi ta hanya ta salon da zai zamanto shi ma zai iya warware wata matsala irin tamu ta kasan mu ya zamanto yayi amfani da ilimin ba sai wannan ba kadai duk wani abu da zai zamanto zai iya sa hannunsa akai yayi kaman ka kashe nawa wajen ah, wato kirkiro wannan na'ura na'am ka kashe kuɗi kamar nawa wajen kirkiro wannan na'ura eto eh wannan dai wanda kuke kallo a nan wannan na makaranta ne wanda makaranta aka ainihin shirya shi aka kambama shi saboda taron mu na convocation kamar shi wancan na farko din da na hada na shekara 2014 shi ba zan iya tunawa a kan nawa na kashe ba to shi kuma wannan din shi ma dai yanzu shi ne makaranta ta bani kuɗi ta ce a hada to shi wannan da aka hada din kuɗin da bai dai yawa sosai ba gaskiya kuɗi ne da ya gaza a dubu ɗari uku da sittin bai kai dubu ɗari uku da sittin ba abin da aka kashe. Kaman kifaye nawa ake ɗauka cikin wannan. Eh ah, irin wannan dai da ka gan shi na haka nan zai ɗaukan kifaye kaman ɗari biyu da hamsin. Amma a lokaci guda. Amma a yayin da yake ɗin nan wannan abubuwa na tata da ka gani inda misali za a ƙara girman shi asalin ɗan tankin nan da ake zuba kifin ma zai iya aiki. Ma'ana a zamanto tankin da zai ɗaukan kifi ɗari biyar a haɗa shi da wannan shi ma zai aiki haka ɗin. A ɗaya hannun kuma kamfanin yin siminti na Ashaka Lafarge ya bullo da wani gagarumin shirin ayyukan noma da zai samar da ayyukan yi wa matasa a tattauna mu da jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin ya yi mini ƙarin haske dangane da shirin noman da farko ya fara da bayyana sunansa to sunana injina tukur muhammad lawal da funa kaye jami'i da kula da hada da kamfanin ashaka siminti lafas afirka idan muka duba kamfanin ashaka ta jima a takaice za a ga mana irin hoɓɓasin da take yi a jihar gombe musamman mata wajen samar da ayyukan yi ma matasa to na farko a shaka abinda muke yi shine na farko muna kokari mu sama samari ayyukan yi ta wajen noma da abin da muka lura shi shine babban aikin an arewa shine noma ko muna da noma muna da wurin noma so mun hada hannu da ma'aikata mai bincike da inganta noma ta amal bello zaria kuma wanda yake shi ma alhamdulahi ah, mun ɗauki mun samu manoma wajen fiye da 500 mun koya musu ayyukan noma. To yanzu bari mu je can jihar Adamawa domin jin ci gaban hirar wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da shugaban kungiyar manoma na jihohin Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware. Ah, mun ji daɗi kwarai da gaske da ah, yawaita sa ido da mutanen jami'an tsaro tun da mun gaya musu inda ba a samu an yi wannan abun ba to ina tabbatar maka zai jawo mana matsala wanda ba mu yi tunani ba shugaban kasar najeriya ya ce a rufe boda na shigar da abinci an yi shi kuma da kyakkyawan niyya saboda taimaka ma kasa to in an zo an samu matsala a kasa noman ba a yi ba to ina tabbatar maka bala'in da za a samu sai yi bala'in da muke sai yafi bala'in da muke tunani yanzu amma alhamdulillah tun da dai an gane bakin zaren duk baƙi wanda ba a san su ba mun gaya ma manoma mu membobinmu su gaggauta gaya ma jami'an tsaro duk mutumin da ka zo sabo baka san shi ba baka ga san halin shi ba ka gan shi a daji ko ya bude gona yana yi to ka gaggauta gaya ma shugabannin abun nan eh, jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya wanda wanda za a ɗauki mataki a bincike shi in mutum na kwarai ne a bar shi ci gaba da aikin shi in ba mutum na kwarai ba ne ai zai kama hanyarsa ya bar inda kuke ko kuma a haɗa shi da jami'an tsaro su san matakin da za su ɗauka a kai shi. Eh, ana ga kan cewa jihohi su ba su ba da muhimmanci ga hakan ba musamman a shirka kai da arewa masu gabas kaman wani jihohi ne kuke samun mana matsala. gaskiyar magana mu a yanzu da inda muka fi jin tsoro shine jihar yobe da kuma borno. wanda akwai matsalolin na tashin hankali a wajen mm. amma yanzu da nake maka magana jihar yobe ita ce namba ta biyu a arewa maso gabashin najeriya wanda take kokari mm. a wannan harkar da muke yi ba ma kokari na ansan bashin ba kokari hadda biyan biya abin da suka ansa ina tunawa kwanaki mun je yobe mm. na manta da wata masarauta da muka je shi Eh, sarkin wannan wajen da ya mana yana mana bayani haƙƙulla suka zuba ga idonsa ya ce ni ina nan basarake lokacin da ake bala'i na wannan boko haram kowa ya gudu shi yana gari amma a matsayinka na shugaba baka da mabiya mai amfanin zamanka to yanzu da aka samu zaman lahiya mutane sun dawo sun dawo kuma da rashin aikin yi da rashin abinci da rashin gidajensu amma wannan tallafin da muke bayarwa na bashi to ya taimaka wa mutanen shi kwarai da gaske kuma ya tabbatar mana cewa duk wanda ya anshi wannan bashi in dai a ƙasarsa ne to dole zai biya to yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a shirin a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da abdulwahab muhammad da ibrahim abdulaziz da suka ba da gudunmuwa a shirin da ma julie gresham mai kula da sauti mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya tuma da yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce hakika yau ne ake cika shekaru goma da kungiyar Boko Haram ta soma kaddamar da miyagun harhare a Najeriya bayan da jami'an 'yan sandan Najeriya suka kashe shugabansu Muhammad Yusuf. Tabbas al'ummar Najeriya musamman mazauna yankin arewa maso gabas sun ɗanɗana bakar wahala daga rikicin 'yan Boko Haram. to sai dai kuma ga alamu har yanzu hukumomin kasarmu ba su ɗauki darasi daga wannan ba ganin yadda rikicin tsakanin jami'an tsaro da 'yan shi'a magoya bayan malam ibrahim zagzaki yake karuwa shi har gwamnati na neman haramta ayyukan kungiyar imn allah ya kyauta daga nan sai sakon da ya fito daga murtala bara halkar duniya ya ce salam muryar amurka kiran mu dai a yau ga 'yan siyasan kasarmu najeriya ya kamata ku mai da hankali kan nauyin da 'yan ƙasa suka ɗora muku da kuma ƙalubali na jahilci da zaman banza da rashin tsaro da ya adabbaci yankinmu na arewa ba cece ku ce kan naɗin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi ba da fatan allah ya kawo mana ƙarshen rashin tsaro a ƙasarmu najeriya da kuma duniya baki ɗaya to amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga salisu bukar tamsuwa nijar ya ce allah ya sa wannan alwahashin ɗaukar mataki na tabbatar da tsaro da hukumomi a jihar borno suka yi ya zama silar kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonni da ra'ayoyinku muna godiya ku huta lafiya ta yanzu kuma ga labarai a takaice Akalla fursunoni bakwai suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari da ke arewacin kasar Brazil a jiya Litinin. An dai fara boran ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin Altamira da ke arewacin jihar Fara. Shugaban gidan yarin jihar Jarbas Bascolose ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata ƙungiyar fursuna mai suna commando classy a su ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na ƙungiyar commando bamhelho hotunan bidiyo da hotunan da wata kafar yada labarai ta yankin sun nuna yadda wata wuta take fitowa daga gidan yarin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin ƙungiyar NATO sun haura yawan adadin mutanen da ƙungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. A jiya Litinin dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wannan rahoton da ke nuna cewa baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jumlar fararen hula 717. Aƙalla mutane goma sha bakwai suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan Pakistan ya faɗo ƙasa jiya da daddare a garin Rawalpindi inda nan ne headquarters sojojin ƙasar. da masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu inda za zo muku da wani sabon shirin za kuma mu so mu ji ra'ayinku kan karin matakan da kuke ganin ya kamata hukumomi su ɗauka a yakin da suke yi da boko haram yadda ake samun yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya tani gabatar da shirin da sa'ida hamdun da ta hada shirin baki ɗayansa sai kuma injiniyan mu jogel muhammad lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na dare idan allah ya kai mu.